to da dawowa a zagaye na biyu ga kuma shirinmu na gaba. kirkirin magana rayuwata Masu saurare barkanmu da warhaka, mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke cewa barkanmu da warhaka. Bisa al'ada yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata. maudu'i na farko shirin ta ya yi duba ne akan yadda waƙen baka da mata ke yi ke taimakawa wajen yaƙi da cin zarafin jinsi. Dangane da batun kunji mu da Fatima Adamu mai waƙen baka daga jihar Naija. Gaskiya tun ban kai haka ba ina makaranta na yi rubutu da ɗan dama akan um, gender base. ya zo wa extent inda sai da a gida aka ce min kai za a bai da ni feminist idan har na ci gaba da kowane program na tafi na mata ne so mostly kowa yana son ya wayantar da al'umma a samu ko da ba a cire problem din gaba ɗaya ba a rage shi sosai sosai. Me ra'ayi na gaba gare ka? Hassan Albasari Abuwa Fana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yobe tare da Najeriya a zahiri na gaskiya waken bakare tabbas za ga cewa yana faɗakarwa musamman ma idan aka ce irin ta tsuniyoyi irin na da wadda za ga da idan aka ce babanku ya yi amarya to za ga cewa ita ta tara ku wannan amarya din da daddare kenan bayan sallah ko kuma bayan cin abinci za ga ta tara ku tana muku wannan wake ɗin da salon tatsuniya kuma za a ga wani tatsuniyan za a ga abu ne wadda zai iya faɗakarwa wani kuma har ya nishaɗantar ma wani kuma ya ilmantar ma da kai to a yanzu dai za a ga cewa tabbas wasu wake-waken za a ga ana dai gabatar da su ko in ce ana saurara amma za a ga cewa ba sa fa'idantarwa kamar yadda na daɗin suke fa'idantarwa amma dai zan so iyaye na mata musamman a cikin gida su ɗauki wannan ɗabi'a ta tatsuniya yanayin yadda za a rika faɗakar da yara ta fanni daban-daban. To a maudu'i na biyu shirin rayuwata ya yi duba ne akan yadda ake samun mata a harkar kasuwanci musamman a fannin buɗe shaguna a kasuwanni. da unguwanni a arewacin Najeriya saɓanin yadda aka san mata a baya da saye da siyarwa a cikin gidajensu. Kun ji da Ramatu Isyaku da ke da shago a kasuwar Ceceniya Central Market da ke Kaduna a Najeriya, wadda ta yi mana ƙarin haske akan mu'amalar su da sauran 'yan kasuwa. na fara shi ne da kayan da na tara zan yi kayan aure na bude kawai na bude shago sai na fara kasuwanci kalubalen da muke kusanta yanzu shine cewa rayuwa ya tsada kasuwanci yanzu sai wanda ya shekaru da yawa yana yi zai iya tsaya kasuwanci za ki ga wani ya fara kasuwanci shekara ɗaya shekara biyu kasuwa ta ƙare ba jari ba kuɗi saboda yanzu abubuwa sun yi tsada idan kana da da dubu ɗari biyar ka fara business da shi yanzu ko miliyan ka fara da shi ba za ka iya ba saboda kafin ka ajiye kayan miliyan a shago ma yanzu sai ka kaman babu komi a shago. Assalamu alaikum rediyon Faransa rayuwa ta sana malama Ramata ka daga nan babban birnin Yamai koma gida birnin Kantaman ba ta masu kira da saurari rediyo ne na duniya duka gaba ɗaya. To bisa ni ide inda ni ɗauka ra'ayin da ni ɗauka kasuwancin mata. Da mata ba a barin su to ko bakin kofa a ce kubule ana sa su kubule ba su sana'a yanzu kuma da babu ma'aikatan bariki da yawa haka nan lokacin nan ma da aka hana mata su su hito waje ba ma'aikatan bariki yanzu kuma 'yan bariki ne sun ga idansu sun buɗe idansu sun banye sai su hito kasuwa su yi kasuwanci wadda namiji yake hitowa waje shi kasuwa haka nan mace ka hitowa kasuwa allah ya ba da sa'a allah ya taimaka yanzu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyo Faransa. Zan ce bangaren sana'o'i ko aiki na matan aure e samu ci gaba ta bangaren wannan saboda da wasu mako a cikin gida ba su isa su yi sana'a ba yanzu kuma kaga mace za ta yi sana'a wata za tana ɗauka ne tana shiga gida-gida to wasu kuma suna yi a cikin gida a zo a siya wasu kuma na da shaguna to zan ce sana'an mace gaskiya yana da amfani za ta taimaka ma kanta za ta taimaka ma yara kamar bangaren karatu da ma ci da sha wani lokacin saboda wani lokacin namijin ba ko da yaushe za a samu a hannun shi kira na a nan shine duk macen da kusan tana aiki tana sana'a ne to gaskiya a sa tsoron Allah ba wai duk mace tana nema tana samu ko tana ganin samun ta yahi namiji mai magana Ramatu daga Lagos a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Faransa yanzu an samu ci gaba akan sana'o'in mata tunda yanzu ko a dawa ko dawa kika shiga kyaga mace tana sai da abubuwa tana sana'a ko rigage kika ji. kalkare na mutum in kayi arziki kana tare da ya kalkare na shi ka yi tsoron Allah ka bi ka'idodin da armi ya gindaya na muku fata alheri kaman in kana sana'a ai namiji ma ba shi ya tsaya ba yana kai ka tsaya ba kana bin kanshi na baka bai baka ba sha'anin ka za ka yi da diyanka in abinci ne abin da ya ka bai ka ba ma alhamdulillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Radio Faransa RFI hilin rayuwa ina muku fatan alheri to ra'ayina game da sana'a da mata ke yi yanzu lalle yanzu sun ci gaba saboda canza, mata mace da ta yi aure ita ta damu da kuɗi ba tana zamanta na aure na kawai sai dai abin da duk miji ya kawo shi na za aiki da shi amma matan yanzu saboda mi saboda son sa kuɗi gaba maza son kuɗi mata son kuɗi kenan duk yadda an kai rayuwa ta yanzu ba ta zama kamar ta farin ya kamata a yi taka tsantsan wurin sana'an nan to ina muku fata alheri a su manga ta Bale, filin cikin jamhuriyar Nijar. A maudu'i na ƙarshe shirin rayuwa ta ya duba ne akan irin rawar da karatun littattafai ga mata ke bayarwa wajen sauyawa tare da inganta tunaninsu. Kun ji mu da Hajiya Mero Muhammad Mudi marubuciya daga jihar Naija. Tun ina primary school mahaifina in ya fita yawanci tsaraban da yake kawo min shine tsaraban littattafai Allah ya ji kanshi da gafara ni kuma sai na kwaɗaitu da karatu tun yana saya min ni na zo ma ina sai da kaina gabatar mana da kanki tare da bayyana ra'ayinki Assalamu alaikum sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. To wannan rana ko dai da ba san da ita ba ta littafi ta duniya lallai rana ce mun sakar muhimmanci mai ilmantarwa mai faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa saboda a dalilin karatun littafi da amare 'yan mata har ma da mata auren suka yi yawanci sun gane cewa zuwa gidan boka eh, wani bangare ne kawai na lalata musu tarbiyya da cin kuɗinsu wasu sun gano yadda ƙazanta take illata uh, auratayya sannan sun koya girke-girke sun koya yadda za su kula da mazajensu yadda ya kamata sun koyi yadda za a yi tsafta yadda za a kula da sutura kai abubuwa da yawa da yawa da yawa mata sun koya Ta siga karanta littafi ko waɗanda suka koyi addini akwai waɗanda suka koyi zamantakewa da kulawa duka dai an koyi abubuwa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina muku fatan alkhairi da fatan an waye gari lafiya. Sunana Balaraba mai kemis kinkinau Kaduna Najeriya sarauniya. na muku fatan alkhairi to game da karatu na littattafai da mata ke yi yana da kyau eh, yana da kyau saboda akwai fannin da gaskiya mun ga amfanin shi akwai abubuwa da dama musamman ya mace wadda take kusa da a mata aure to dan an bata ta karanta wannan littattafai ban ga aibin shi ba saboda wasu abubuwan a matsayin ki na uwa ba za ki iya gaya ma yaro ba amma zai iya ganin yadda biyayya take a aure da auratayya da zama da kishiya da wani harkoki dai na aure za ta gani a cikin littafin ta karanta shi Assalamu alaikum hirin ta, da farko suna na mamma Abdullahi kaka tare da ni akwai malam gada Nasko gangan eh, ina jinjina muku ma'aikatar Redon Faransi mazan ku da mata da ranar da kun ka kebe muna ta rana eh, masanan littafai ko ko ranar rubutu eh, gaskiya waɗanda suka rubuta littafai na harin gaskiya sai a jinjina musu ɗari bisa ɗari sun yi rubutu mai ƙayatarwa musamman ni wani littafi da ka karanta a ce mai bugu ya musulmi wanda wani babban shehin malami na ya rubuta ta mali to gaskiya yana jin daɗin karatun da masu saurare ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna sauraron ku. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas